A shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha takwas wajen da kowa ya bai ba kuma sun san duk hidimar da kake yi. Sun zuba masa idanu ne kawai sun yi lamfu. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin tun ci gaban labarin babi na goma sha tara. rahim. Ni dai ban damu ba saboda falalar da Allah ya yi mini. ga wata irin kulawa da mijina yake bani tamkar ya lashe ni don so da ƙauna baya kunyar kowa don ko motsi ya gana zai zabu da yana tambaya ta mami kina son wani abin ne me kike so mami jaririya kam tana shan tarairaya a wurin burin shi da ni da diyarsa ya faranta mana danga yayar mahaifina ma ta zo domin ta kula da ni amma yana manne da mu baya iya matsawa idan muna daki shi yana falo a kwance motsi kaɗan zai daga labule ya leƙo mu wata irin shakuwa da soyayya yake gwada mana ko gifta shi na haka zai bi ni da idanu tamkar zai tafko ni idan ya faki idanu ko ya ga ba kowa a ɗakin haka zai shigo ya tasa ni a gaba wai ya zo ganin yadda nake ba wa jaririyar nono ya yi ta ririke ni yana kwanciya a jikina da taɓe-taɓensa ya kasa haƙuri saboda wani irin azababban kyawu da na yi na haihuwa irin munin nan da mata suke yi yayin tsohon ciki zuwa haihuwa ni dai ban yi ba abu ɗaya yake damuna a wannan lokacin ciwon da gabana yake mini sakamakon mungun ɗinkin da aka yi mini cike da waje yana mini zafi sosai gashi an hana ni amfani da ruwan zafi ni kuma so nake na gasa wurin ko zan ji ɗan dama dama ranar kwana hudu na ji ba zan iya daurewa ba sai na ɗibi ruwan zafi na shiga ban ɗaki domin na shiga bayan na shiga na fito kawai sai jini ya tsinke mini ban ma sanya aka yi ba kawai na faɗi suka kwashe ni zuwa ɗaki a ranar da dai mu yi bacci ba haka jini yayi ta ɗauka ta muka koma asibiti suka duba ni suka ce lallai sai an kuma ƙara mini jini a lokacin sai aka ɗebi jinin ahmed aka saka mini cikin ikon allah na dawo hayyaci na a washe gari kwana na biyar suka sallame ni da gargaɗin karni kuma amfani da ruwan zafi muna dawowa gida na sarar da ɗaki na cikin wani yanayi da ba a haka na bar shi ba ga kuma yayata da nake bi wato anti zulaiha a gefe ta rabka gumi idan ba idanuwa na ke min gizo ba ma hawaye na gani sharaf sharaf suna zuba a idanuwanta kwalemar da su anti zulaiha suka yi min domin a gyara ɗaki na kafin ranar suna ita ce musabbabin jefa ta cikin wannan yanayi na tashin hankali da zubar hawaye domin ko a kwalemar ne suka tarar gaba ɗaya rufin da aka yi wa ɗakina na na kwano da leda ledar ta zazzago duk beraye da ƙadangaru sun shiga sun kyakketa ta haka an ta zulaiha ta sa hannu ta rika yago wannan leda sai da ta cire ta tsaftabar tsurar kwanan haka nan wurin daga gadona domin su share nan suka ga gefen gadon ya yi rami sosai wasu irin tsutsotsi da ƙananan masai curi guda a wurin suna rayuwa saboda ƙasan gadon dama masai ne aka toshe to duk ya riga ya ruɓe faɗa na rikayi akan me za a burkita mini ɗaki haka sai da an ta zulaiha ta tashi ta kama hannu na muka zauna cikin hawaye take nuna mini gurin tana faɗin yanzu rahama fi sabilillahi a haka kike rayuwa cikin ɗakin nan a haka ahmad ya barki na sunkuyar da kai zuciyata cike da rauni na ce kar ki ga laifin shi anti wallahi duk kokarin shi ya tattara kan ya gyara ɗakin nan tun kafin na haihu da wata biyu don har fenti ya so yi? to amma kana naka ne Allah na nashi Allah bai na fa zai yi ba yanzu gashi hidima ta yi masa yawa na haihuwa abubuwa sun masa yawa anti ta da idanu tana kallo na kafin ta share hawayenta ta girgiza kai tana ci gaba da kallo na Allah ya baki ladan biyayyar aure kanwata Allah ya baki ikon cinye wannan jarabawar taki Hakika ke din wata irin halitta ce wadda ba ta samun irin ki ba kina da tarin hakuri da wata irin baiwa na yi murmushi kawai na sunkuyar da kaina abinda suka sani daga cikin rayuwar aure na bashi da yawa to da a ce sun san komai da ke faruwa ya zuciyarsu za ta kasance sa'an ta zulaiha a haka suka yi bikin wannan wurin suka yi gyara shi tsaf aka toshe wuraren da suka rube saman ɗakin kuma aka bar tsurar kwanon kawai saboda ledar ita ma duk beraye sun ruɓa ta ranar suna ba zan iya kwatanta muku tsabar kyawun da na zuba ba na sha lalle da gyaran gashi na saka sabon ɗinki wanda ya yi mini tif a jiki na na ma sha Allah sun tuttuko sun yi ɗad da su wannan sha'awa haka yarinya ma an mata kwalliya da kaya masu kyau sai ƙamshi suke zubawa da gani har ita duk da kudaden hannunsa sun kare saboda sai yarda yi haka mama ta kirawo shi kan ya zo ya dauki shinkafar da za a dafa saboda kunya ma kasa zuwa yi da kansa sai kanin kaninsa ya tura ina matukar jin kunyar mama akan rufa masa asiri da take yi ya sani idan wata uwar ce ta ga yadda diyarta take shan wahala ta tuni ta san yadda ta yi ta raba auren amma ita bata yi hakan ba a kullum kokarinta na ta rufa masa asiri ne hakanan mama ta bayar an dafo irin su sinasir waina shinkafa alale lemu da sauran duk abubuwan da za a buƙata. suna dai ya yi armashi domin an ci an sha an ture ranar ƙauye cika ya da jama'a har mutanen garin suka rika mamakin yawan dangi na. mota mota haka aka rika kawo mutane ɗalibai na ma na can garin mu mota guda suka zo na rasa yadda zan yi saboda farin ciki har ƙwalla yarinya ta ta sunan mahaifiyarsa a bisa zaɓi na duk da wasu sun so a saka sunan hajiya amma na dage gara a saka sunan mahaifiyarsa tunda ba ta raye ni ma kuma ban ce a saka sunan ta mahaifiyar ba a take kuwa ta amsa sunan rahmatullahi inda za mu riƙa ambatanta da muhibba kowa yana yaba kyawun da na yi a ranar balle ogan wato mijina ahmad wanda kusan ya gigice tun da ya ɗora idanuwansa a kaina bayan na fito ras duk inda na yi idanuwansa na kaina cike da kulafaci wasu ma mamakinsa suka rika yi saboda sun san shi mutum ne mai tsananin kunya amma a ranar ijiye kunyar yi a gefe ya zame mini bi ta zaizai duk inda na ɗora kafafu yana biye da ni ko zamewa ne na gudu ɗaki na zauna sai ya leko ya ce mami zo ke ji haka zan tashi na je ko wani abin ne amma ashe ba wani abu bane sai dai kawai ya riko hannuna yana murmushi ya kalli hannun ya ce mami na lallan nan yayi miki kyau na gode abin da nake ce masa kenan na zama hannuna tare da juyawa kamar zan tafi ya riko faɗa ta yi waiwayo da ni ya zuba wa na idanu waɗanda suka yi tulutulu a tsaye ya hiɗe wani irin yawo, ya kai hannu ya shafi kirjin yana wani irin lamshi idanu tare da sakin ajiyar zuciya mami na Allah waɗannan abubuwan kamar an ƙara masa girma daman haka suke koma idan mace ta haihu da hanzari na tura hannunsa cike da kunya ya ƙyalƙyale da dariya yana gyara mini sarƙar da ke dokin wuyana idanuwansa har sun canza kala ni tausayi ma ya bani saboda na san yayi hakuri tun ciki na yana wata na shida rabon da mu'amalar aure ta haɗa mu tunda ko ya so yi kasawa yake yi sosai sha'awa da feelings ke taso masa a duk lokacin da muka kasance kamar ya zauce sai dai babu damar aikatawa haka zai sha wahala ya hakura ni ma haka zan jure sha'awa ta na hakura a haka suna ya gudana sai dai har ranar babu kafar hajiya da iyalanta su yaya atika sannan algaje a ɗaki ta kulle kanta ta kasa fitowa saboda bakin cikin ganin yawan mutanen da suka zo ko abincin sunan bata ci ba haka nan bata bari ko 'ya'yanta sun ci ba zirga-zirgar da nayi a ranar suna sai ta sa ɗinkin na ya addabe ni da ciwo na rasa inda zan tsoma raina da daddare saboda azaba da dangi na suka lura da hakan da kuma irin rawar jikin da Ahmad take yi a kaina sai suka ga dacewar gara a tafi da ni gida na yi wankan jego a can bayan na yi arba'in sai na dawo kawai ba zai iya yin musu da dangina ba amma a lokacin ya shiga tashin hankali mana misali dan ko da safe wa garin suna muna hada idanuni da shi na tabbatar bai rintsa ba a daren da ya wuce sakamakon yadda naga idanuwansa sun zuke sa'anta da sa'adatu na suka yi suyar nama tana ta hanzari a kammala komai saboda mu wuce haɗe da wuri kafin yamma ta yi sun gama suyar naman aka zauna cikin falo na ana ta kasafi ana fitarwa da kowa nasa ina daga gefe zaune ina ba wa muhibba nono ina ta runtse idanu saboda azabar da nake ji tamkar na saka ihu idan ta kama kan nonon zafi yake mini idan ta kama tamkar zai fita daga jikina nake ji don har ya fara tsatsagewa na daga kaina na kalli tsakar gidan kewaye na sai na hango shi zaune akan wani bokitin silba ɗina kansa a kuya ko motsi baya yi a yayin da na gan shi sai na ji mungun tausayin shi domin na san ƙila koka yake yi dan dai ba shi da yadda zai yi ne da dai suka lura da kuka ake yi aiko sai suka saka shi a gaba da zolaya suna tantsara dariya wai mamaki ya basu da ya zo na yana kuka don za a tafi da ni gida kamar wadda zan shekara ban dawo ba ko kallon su bai yi ba kansa na ƙasa yana tsiyayar hawaye jiki na yi mungun sanyi ba na son na gan shi cikin damuwa don kar ni ma na yi kukan su ishe ni da surutu sai na miƙe tsam na shige kuryar ɗaki na bar su suka ci gaba da rabon naman wai ɗaki kika shige don kar mu gana ki hawayen soyayyar na jiyo sa'adatu na faɗin hakan tana tuntsira dariya ragowar mutanen falon ma na dariya na yi mata banza ina ɗin share hawayen tausayin shi duk da nima ina son na tafi gidan domin za a fi bani kulawa har na warke ta tagar ɗakin nake leƙen shi sai na ga ya dubi falon ya gaba na wurin na tashi kawai sai shi ma ya miƙe daga kan bogitin ƙarfen ya shige falon ya tsallake su suna rabon nama sai tsiya suke masa amma bai tanka masa ba kawai ganin shi ne ya shigo ɗakin inda nake ina jikin bango a tsaye ya karaso yana wata irin tafiya a hankali ina karasowa gabana kawai kiba kan ya kan kirji na yana tsiyayar da hawaye a hankali kuma yake furta wasu kalamai wai mami yanzu tafiya zaki yake bar ni ke ma kin amince ki nesa da ni mami babu ke babu muhibba ya kuke so na yi na sauke numfashi ina mayar da nawa hawayen don kar na ƙara karya masa zuciya na ja shi bakin gado muka zauna na riƙe yatsunsa kaina a sunkuye na kasa kallon fuskar shi bare na ci karo da hawayen da ke malala to ya zan kaga dai ba da cikakkiyar lafiya kuma idan na zauna ma babu abin da zan yi maka dinkin na ya dame ni da ciwo ga nono ma yana mini ciwo sosai kuma kai ma fa yau zaka koma wurin aiki ba zama zaka yi ba ka yi hakuri kaji kamar yau ne zaka ga mun dawo ya zame hannun shi ya dago fuska ta muka kalli juna a tare muka lumshe idanu kafin na bude idanuwa na tuni ya zuge zub din gaban rigata da yake babu bireziya a jikina a take na ya bayyana saukar hannun shi akai ya saka ni bude idanuwa na da hanzari na bishi da kallo a hankali ya sanya hannu ya kamo su yana dubawa ni kam jikina tuni ya fara wani irin mazari Kura musu idanu yayi yana wani irin kallon kansu da yayi jajir duk ya tsatsage kan ya zama dan mitsitsi ya kai yatsa ya shafi wurin a hankali na dan yi zillo saboda zafin da na ji tare da faɗan wayyo zafi da sauri ya cire hannun yana kallo na cike da tausayi sannu mami ban san zaki ji zafi ba da ban taba miki ba na gida kai har lokacin idanuwansa suna kaina na san sha'awa suke bashi gashi ba damar ya rage zafi da su saboda ciwon da ke jikin su haka ya mayar mini da zub ɗin ya zuge yana faɗin to ko asibiti za mu je ne su duba na girgiza kai na ce a'a yanzu haka mama ta karɓo mini maganin mageduwar jira kawai take mu je gida na fara amfani da shi ya lumshe idanu ya kai fuskar sakantawa idanuwa a rufe ya haɗa bakina da nashi ya tsotso san ran shi da ƙyar ya iya cika ni ya faɗa kan gadon rigingine yana sauke numfashin wahala na jima a zaune kafin na dawo ta, da kyar na miƙe na fara shiri shi kam yana daga kwance ya ɗauki muhibba ma ya ɗora ta kan ƙirjin shi idanuwansa a rufe tamkar mai bacci na fito falon lokacin sun kammala raba naman suna gyara wurin suka kalle ni suna dariya ne kuma na yi fuska a haka muka kammala komai muka yi sallama da mutanen gida muka yi wa haɗe da jarar mikiya a yayin da shi kuma ya wuce garin da yake yin aikin zan iya cewa na ga gata a zuwa na gida fiye da tunanina komai yi mini ake yi ina daga kwance mama tana nan nan da ni burinta ta gana na ci na ƙoshi na kwanta na huta duk da wahalar da muke sha daga ni har muhibba saboda ciwon nono tsagewa yi sosai saman nonon don har jini yake fitarwa kuma a haka za ta kama da sha duk da babu ruwa sosai na sha matuƙar wahala sosai don wannan ciwon ya fi haihuwa azaba ma muhibba kam har ta fara ramewa saboda rashin ruwan nonon amma da taimakon allah da na mama na rika shan magunguna sai gashi ina warkewa sannan kuma wani malami da muke koyarwa tare ya yi mini hanya muka samu madara irin ta jarirai mai kyau wadda ake rabawa a garin mu kyauta ita aka rika bawa wa muhibba tare da nono sai gashi cikin lokaci kankani ta murmure ni ma kuma na samu lafiya mama ke wa jaririyar wanka ta shirya ta Nima kuma wanka ake mini ana rasa mini jikina nama kuwa har turewa nake yi kullum sai abba na ya so ya sanya ni a gaba na ti. gata da ya same shi a wurin iyayena da dangina shi kam Ahmad kullum yana cikin zaryar zuwa wurin mu ko kudin mota baya ji idan ya zo sai dai kowa ya ba mu wuri saboda makalkale mini yake yi ya yi ta abubuwansa har na rika tunanin ko dai ya warke ne saboda yadda yake romans ɗina idan ya zo tamkar ya cinye ni baki ɗaya ranar da muka kwana arba'in ya matsa akan mu dawo ya yi waya ya fa kirga gashi ni kuma mamu bata kammala yi mini gyara ba da na ce masa ma ba a ranar za mu dawo ba kamar zai doke ni ta cikin waya haka ya riga kuncin zuciya yana sababi shi kenan mami kawai na gane tausayi na ne ba kya yi dan da sanin kanki ne gararan ba nake yi ba ni da kowa sai ku ke kina tare da muhibba ni kin bar ni ni daya ina wala gege tunda ba za ki dawo ba bar ni ina ji da maraicin da ya da bai rayuwa ta kawai mami duk yadda na so ya fuskanta ki yayi sai ma ya kashe wayar gaba ɗaya, kuma daga raunin da muryar shi ta ina san cewar hawaye yake yi a daddafa na ƙara kwana biyu sannan muka tattara muka koma a kwana na arba'in da biyu kuma a wannan karan ma da gara ta aka haɗa na tafi kaya jingim tun daga kan shinkafa magi da duk wasu kaya da ake zubawa a gara ba mu jima da zuwa ba shi ma sai gashi ya zo daga garin da yake aiki yana gani na ni da muhibba bawan Allah sai ya manta da duk wani fushi da yake yi da ni ya ce ya rude daga nan yadda muka yi fes da mu sai walwali muke yi na yi yar kibar haihuwa wadda ta kara fito mini da hips na yi kyau sosai ya rika murmushi yana ta rungume muhibba idanuwansa a kaina magana ma sai ya kasa yi illa ambatan na kawai da yake yi mami mami na haka yake ta faɗi yana lumshe idanun jin daɗi ni kaina cike da marmarin shi nake so nake mu kasance tare so nake na ji na a jikin shi muna gudanar da soyayyar mu mai tsayawa a zuciya kulawar nan tasa nake so ya bani kauna da soyayya nake so ya shayar da ni domin na yi kewar shi ke ba ko ba kankanawa ba waɗanda suka rako ni ba su koma haɗe da a ranar ba saboda sun tsaya gyara mini ɗaki sai a washe gari komai ya yi tsaf sannan suka juya mutanen garin suka rika shigowa suna mini barka da dawowa haka umman fati kamar ta lashe mu da murnar dawowar mu kowa mamakin kyawu da kibar da muka yi ni da muhibba ake yi a ranar sai nake ji na tamkar wata gagarumar amarya musamman gyaran da mama ta yi mini da kaina nake jin kai ba makura a bukatuwa ga mijina kwalliyar da na yi mata musamman ce na baza kamshi ta yadda ko kewaye na ka zo giftawa sai ka ji matukar kamshi na fitowa shi ma kuma yana cikin zakwadin da ban taɓa ganin yana rawar jiki a kaina kamar ranar ba ko abinci kasa ce yayi da dai ya lallaba muhibba ta yi bacci sai ya dawo gare ni yayi mini rungumar da tunda mama ta kawo ni duniya bai taba min irin ta ba duk wata kalar soyayya ta fita daga hayyaci ya gwada mini ita har ma na fara tunanin ko canza mini Ahmed din aka yi ne ban tashi sanin inda kaina yake ba sai da na ji ya fashe da wani irin azababban kuka tare da murginawa gefe yana buga kansa jikin allangadan gadon cike da tashin hankali da rawar jiki na zabura agigice na dawo duniyar mu daga duniyar da na afka a jiki na rawa na mike na matsa kusa da shi ina riko kafaɗan shi hankali na a matakar tashi ya bar buga kansa da yake sai dai bai fasa kuka ba a lokacin da ya waiwayo gare ni duk da duhun da ya mamaye ɗakin bai hana na ganin ƙyallon hawayen da ke sarrafto a kan fuskar shi ba tuni ni ma na fara kukan saboda masifar tashin hankalin da na samu kaina ciki Jin shekar kuka na ya saka shi jiyowa gaba ɗaya ya kama ni ya rungume ni da ƙarfi kamar zai mayar da ni cikin ƙirjin shi. Mami wani irin masifu ne suke bibiyar rayuwarmu, wani irin ƙalubale ne ya cika duniyar mu. Zuwa yanzu na fara tunanin anya za mu dawwama cikin jin daɗin rayuwa mami, daga wannan sai wancan wata irin jarabta ce wannan. Sambatun da yake yi kenan cikin kuka da sartun hawaye yana kankama da ni. Na kasa cewa komai domin ni kaina abin ya fara girmama tunani na ban zaci a yadda muke rawar jikin rabar juna zai kasa aikata komai ba. Domin na kai munzalin da babu abin da nake bukata sai kasancewa da shi, ni kaɗai na san yanayin da nake jin jikina kawai. Ya yi baya ya faɗi kwance kan gado yana rike da ni a tsakiyar kirjin shi, a haka ya ci gaba da magana cikin rauni da saddakarwa. Wallahi mami ba don karna a tafi na barku a filin duniya ke da muhibba ba, da na roki Allah a ɗauki raina na huta da wannan gararin rayuwar mai cike da ƙalubale. Hannu na miƙa na rufe masa bakin shi ilahirin jikina na raba haka na riƙe matsawa har na samu bakina ya kai dab da kunnen shi. Ina wata irin shashshekar kuka na raɗa masa kalmar kai haƙuri. Ya waiwayo ya mirgina na ƙasa shi ya koma sama na yi kife fuskar shi kantawa. Hawayen shi na fitowa suna sauka kan nawa idanuwan suna gangarawa gefen fuskata. Muna shakar numfashin juna. Ni ne ya kamata na baki haƙuri mamina. Babu wani abu da zaki ɗorar na jin daɗi tun da kika aure ni amma a hakan kike so na. Mami ina tausayin ki idan bana tare da ke tunanin ki kaɗai yakan saka ni zubar da hawaye. Sai dai a yanzu san ba shi da amfani ƙaunar da ba ta da amfani tunda ta kai gargarar da na fara kasa biya miki bukatar aure. Bayan ci da sha kayan more rayuwa da nakan kasa samar miki ina kunyar ki mami. wallahi ina tsananin jin kunyar halin da na jefa rayuwarki a ciki zuwa lokacin tuni jikin shi ya ɗauki zafi saboda zazzabin da ya rufe shi ahmad ya kasa kwantar da hankalin shi balle ni ma na samu nawa hankalin ya kwanta sai kuka kawai yake yi da sakin sambatu na yi iya ƙoƙari na wurin nuna masa ya mayar da komai ba komai ba burin shi kawai ya biya mini bukata wanda kuma hakan ba zai yi ba ba zai iya komai ba Mami a yadda jikin ke nuna kin gama kaiwa makura zan miki yan dabaru domin ki fitar da abin da ke damun ki ji Ni kuma na ki amincewa ba na fatan na samu jin daɗin da shi ba zai samu ba shi ya sa na rike shi sosai na ce. ta tana biya ne a lokacin da farin ciki na ya samu biyan bukata. Kai ne farin cikin rahama baka samu biyan bukata ba ta yaya zan samu. Ya sake rungume ni ya ce. So mai saurare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.